su waɗannan 'yan kasuwa su ne suka ja da mara suka je suka yi sallah suka ɗau makamai suka je suka kona mota suka ja da suka suka ce za su yi tashin hankali da hukuma Ta yanzu wanne ne mutum zai kama waɗannan sun faɗi kaza waɗannan sun faɗi kaza da'iman abin da ake nema shine zaman lafiya da'iman abin da ake nema tsakanin jama'a shine zaman lafiya sawa'an wanda ya kuskure ko menene dan uwanka ya kuskure sai ka yafe masa mutane sun ce suna neman abinci kada a matsa musu hukuma ta ce ga yadda tsari zai je tafi daidai sai a je a zauna a tattauna a fahimci juna amma kowanne ya dau makami a hannunsa ko kowanne ya dau doka a hannunsa ya ce zai yi waɗannan su galla zama waɗanda suke neman abinci ko masu neman abinci su nemi su yi tashin hankali duk waɗannan ba a ba alkhairi a cikin wannan sai ne ne abin da yake amana a hannun mutane a taimaka ma juna قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين حتى عدد أشي بكاتا جنا كيما كيما tsakani wannan ce sai sun tashi hankali dan an baka hukuma an baka aiki aka ce ka ka duba ka kiyaye doka kada su zauna kan titi to waɗanda ba su zauna kan titi ba me ne ne suka yi zaji a hana su neman abinci ko kuma in hukuma yace a je a tsara a tabbatar da doka don rayuwa su tafi daidai dan mai za ku zai ku je ku ce sai an tashi hankali Kin kafin shaitan ya shiga cikin abu al'amari ya yi barna to shine sai a nemi mutane su shiga a tattauna a kauda da abinda ake nema kenan amma duk sa'an da kake ganin kai kana da gaskiya wanda yana ganin yana da gaskiya haka za a rinka yi al'amari ya zama fitina a zo a rasa menene ake ciki musulmi da musulmi sa'an nan ga fitinu suna da yawa قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا الأشر وما سقي بالنضه نصف الأشر أن كربو دقى عبد الله أسالي دقى عبد الله دقى ما أشيس عبد الله دقى عمر يكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي نوما دا أكي دروا السماء كوكوا آآ روا مقرار روا كوكوا آآ وإن البجيو يسون اسكي دجيجيا سجير بجايا روا با وحالا أكي أكا شاير با ba wahala aka yi amshar noma gonan ba aka ce za a ba da ushuri in kuma shayarwa kai noman da kai shayarwa kai ko noman rani ko menene kai ne ta shayar da wahala da wahalhalu da takallafai shine aka ce ka bada rabin haka nisful ushuri shine muka ce adalci na addinin musulunci وكان الإمام البخاري قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سكت السماء العشر وبين به هذا ووقت ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل السبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل إمام البخاري فيه يكا وقاعدة يكي ولا مغنى دا أكي تفسيري لنا أبي سنة سبو أكتي ليس فيما دون خمسة أو, أو ستة ليس فيما سكتي وإن أجل سنزو بس بيّنتي وإن أكي نوما أكشايا shayar da wahala a biya nasul ushri in a bada zakar nasul ushri in kuma da ruwan sama aka shayar a bada ushri yace wannan tafsiri ne da hadisan da suka gabata ba wai suna ba wai suna soke wa'annan bane ko suna kore su bane shine ya kafa ka'ida yace saboda a wancan bai da bai kawo tahdidin cewa in aka shayar in aka yi noma ba a shayar da wahala ba a biya ushiri in aka shayar da wahala a biya nasul ushiri shine ya kafa yace wa ziyadatu maqbulatu ma'ana fa'ida ce cikin mustalah al-hadith cikin usulul fiqh anna ziyadata thiqati maqbulatu wane da wane almajiran wane ne ko wane malami ne amintacce wane malami ne amintacce wane yace ga abinda naji an faɗa. magana ta tabbas ce ba yadda za a ture ta sai wani malamin da ban shi ma yake matsayin su tsaya ko ko a'a shi ma amintacce ne yace eh na ji wannan abin da ya fada amma da kari an ce kaza kaza kaza kaza ne ba soke wancan yayi ba ba ya kawo abin da ya kore wancan bane a'a an samu karin bayani ne a cikin abin da ya fada yasa da'iman suka ce innan nassa in dalla ala ma'nan yahtamilu takid aw at-ta'sis fal aula hamluhu ala at li'anna fihi ziyadatu fa'ida ma'ana nasi ya zo yana ɗaukar huska ce guda biyu in muka ɗauki wannan huska ba wani amfani da za mu samu sai ƙarfafa wani hukunci da ya gabata in muka ɗauki wancan ma'anar za mu samu fa'ida guda biyu shine zai karfafa hukuncin wancan kuma muka samu wani hukunci daban sai suka ce fal aula hamluhu ala ta'sir li anna fihi ziyaratu fa'ida shine kuma yake wal mufassaru yaqdi ala al mubhami magana ta zo da ibhami sa'an nan wani malami ko ya kawo fassara ya kawo wata magana da tafsiri ya fassara wannan magana ya kawo wata magana da ya fassara abin da yake nufi yace mu yuqaddamu ala al-mubhami idza rawahu ahli as kama rawa al-fadl bin abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fil Ka'aba. shi ne ya kawo mana misali mun karanta hadisan da suka gabata a cikin sallah yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Kaaba fadlu dan Abbas sai ya ba da labarin abin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah a cikin ɗakin Ka'aba ba da ya shiga sai Bilal yace kad salla, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ɗakin Ka'aba to yaya za a yi kowanne ne a cikin su ya kowane jigo ne ya isa a dauki maganarsa sai ce to kallu dan abbas shi abin da ya gani ya bada jawabi wata kila bai shiga ciki bane ko da aka shiga jeji sai shi ya tsaya waje bilal kuma ya shiga tare da su ya ga abin da fadu da gani ba yasa fadu dan abbas ta yi gaskiya da kafa da dan baka ga ana sallar ba dan da ya ga yin sallar da ba zai kore ba bilal kuma da ka shiga ka gani kai maganar ka kai ita ce jigo ita ce dace shine aka ce sai aka gabatar da maganar bilal aka ce sai aka dauki riwa riwayar da take manzo Allah ya sallar nafila a cikin Ka'aba aka gabatar akan riwayar Fadlan Abbas haka sa'ida take take a cikin ilimi lallai sai ka karanta ilimi yadda ya kamata kuma wurin malaman da suka san yadda abinda yadda ake tafiya kuma ka san littafan da za ka karanta kuma su wane ne za su fassara maka in ba haka ba har abada har ka gama rayuwarka ba za ka ji daɗin ilimi ba sai ka shekara nawa kana harka ta ilimi wata matsala ta zo sai ka zama ba gidaje a ciki sai sai dan zai ce maka ka hore mana ko kai kai kai more ko kai ka ture ko kai tawaye shi amma in kana karanta littafi kana karanta littafai waɗanda malaman malamai suka tattauna su ne ake cewa ahlus tahqiq an karanta wannan an karanta maganar wani an karanta maganar wace an karanta sai a harhaɗa duk yaya za a yi a bi kowanne daddaki a ga ina ya tsaya wannan a bi daddaki a ga ina ya tsaya wanda bi har a zo a hada baki daya a san wanne ne ya rinja ya kan wani to sa'an nan ake ga abin da ake faɗa ba san zuciya ake yi ba babu yace wani babu laisa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa yace babu zakka wajiba a cikin hatsi wanda bai kai wuce biyar ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسه او قسم صدقه ولا في اقل من خمسه من ابل من الابل الزور صدقه ولا في اقل من خمس اواكب من الورق صدقه وهنا حديث يا جماعه تنتهي يتي راوكم ما ان بكاي غدا بيربا بسا فانا حتى اني كي اني كي biyar ba babu zakka sa'annan kuma zinari azurfa in bai kai hamsu awaqin ukiya guda biyar ba babu zakka ta wajiba sai dai ta neman lada قال أبو عبد الله إمام البخاري هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة لكونه لم يبين أي لم يحدد بالعسر ولم بيان كما يبدو كذباتر ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد ahli sabti aw bayyana yace da'iman matsala in malamai suka sabani aka ga dukkan su darajar su ɗaya a cikin ilimi aka ga wannan ya ƙara wani bayani ko ƙarin wata fa'ida daidai ce sai a karba باب أخذ صدقة التمر عند سرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة yace babin da ke bayanin za a karɓi zakka ta dabino yayin da aka sassare su aka girbe sa'annan sai ce wa hal yusrafu sadiyu fa yamassa tamra sadaka in aka tara zakka ta hatsi ko dabino ko menene suka zama aka tara su suka yi tudu ko da zakka kenan ko ko suka yi tudu haka za a bar yaro ya zo ya dan wasa a ciki ko ko bai halatta ba to abin da imamul Bukhari ya faɗa kenan sai ya shiru Imam Bukhari sai ga cikin wurin shi ba za ka taba samun duk littafin da ka zai na fito ba za ka taba samun wa'annan matsaloli ba a ciki dan duk wani wanda ya rubuta ya magana a cikin fikihu in ya zo da ya karfafa matsalarsa yana so ya samu dahi dan hadisin da ya zo cikin Bukhari ke kafa hujja ne sai in aka tara zakka ya halatta a bar yaro ya zai wasa a cikin kowai ya wani abin ya sa baki ya halatta ko bai halatta ba sai su to zai kawo mana kissan yadda aka faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan kuma da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan a ga asalin ina sharifai suka zama ba su cin sadaka Allahu akbar Allahu akbar ba sa cin sadaka ko amma suna zuwa su tsere sai ba za su biya ba ko قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن فهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيب هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه قال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة الله أكبر من ذا الله كنا صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abu Huraira ta Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan ya kawo sadakar zakkarsa ta dabino wannan ya kawo zakkarsa ta dabino wannan ya kawo zakkarsa ta dabino in aka tara su sai su ne yawa sai su zama ne sai su zama tudu da aka tara wanda ya kawo wanda ya kawo aka tara suka zai suka yi tudu ko da na suka yi yawa yaro al-hasan wal husaini jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam wa raihanatihi Allah ya kawo lokaci da za mu bayyana fadalar al-Hasan wal Husayn aka ce ba za ka taba ganin mutum wanda yake kama da yake kama da manzon Allah kamar al-Hasan Allahu akbar ya fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da aka haife shi mako ya kewayo sai na rafa shi ce to ga al-Hasan din an haife ya za a yi sai ce aje a yi masa a yanka a yanka masa a yi masa yanka sa'annan a shi a yanka a yi mai aski Suman gashin aje a auna abin da ya kama sai a bayar da sadaka sunnan suna kenan a cikin shari'ar musulunci an in an haifi yaro sai kai masa kiran sallah a dama ka tada ikama a hagu ko kai ko uwar dan kina cikin jinin jego ya nuna ya gwada cewa ya nuna cewa ke kin zama gasa ko kai dan baka da ba duk sai ko uwar ko uban ko wane ne ya masa kiran sallah ya tada ikama ba musulmi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina la yanzu innal mu'mina la yanzu shike nan mako in ya kawo in namiji ne a yanka guda biyu in mace ce a yanka daya in namijin ma ne baka yanka kun baka ba ka da dama sai daya shike nan in ba hali ma wannan mako sai ka jira mako mai zuwa in ba hali wannan mako sai ka jira mako mai zuwa in Allah bai zo da su nan. Allahu akbar sai ba na Fatima tace gashi nan sai manzo Allah yake to a je a yanka miki a yi masa yanka sa'annan a yi kunce kansa a yi masa aski tuman a je a auna nawa ya kama a yi sadaka jirkan duk da fi naira ashirin talatin arba'in ko hamsin ba la'iya ta an gama suna ce wani sahabi ya ce wata rana ya fito a cikin dare sai ga manzon Allah ɗauke da wani abu a ɓoye sai aka tambaye shi menene ya ce wannan ɗan ɗana ne alhassan yake waɗannan ƴaƴa guda biyu wa ibni hadha falhidu shugaba ne wa la Allah Allah yuslihu bihi baina ta'ifi akayn ta'ifa baina ta'ifa sayyid al-azimatayn yake wannan dan ɗanawa shugaba ne watakila Allah ya zo ya sa ya zama sababin kungiya guda biyu su zo su yi sulhu shine lokacin da aka na dora shi sarauta kuma a da sai na aliyu ya ka kashe shi aka dora shi sai fitina za ta tashi sai ya ga me yafi kamata sai ya janye ya ce wani kai ka hauki kenan a zauna Allahu akbar sa'annan manzo Allah ce waɗannan jikoki ma guda biyu sayyida shababi ahlil janna su ne shugaban matasa a cikin aljanna fadalan yana da ɗimbin yawa duk wani wanda yake dangantaka yake da dangantaka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ya fito in ma haka ko ta ta hanyar na na fatima da suka zo suka ɗauki abin sai alƙayansu ya ɗauki dabino cikin dabinon zakka da aka kawo sai saka sa fa akhadha ahaduhuma tamaratan sai ɗayan ya ɗauki dabino cikin tudun dabinon da aka kawo al zakka sai ɗauka faja alahu fi fi yaro ya zabu yana ɗauke ya ɗauke yana wasa da shi ko yaro karshen wasa ina zai kai abu baki fa nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kalle shi fa akhrajaha min fi sai sa ya tsaye ya cire shi daga bakin sa Allahu akbar fa qala sai ce yanzu manzo Allah na magana da dan yaro kan kai mun gane ko sai ka san cewa kai yaya aka kabar tarbiyyar ka gaza tarbiyyar da danka in yaro ya abu hudu za ka yi tsawata sai ka faɗa miki menene yasa sai ya fahimci haka duk sa'an da wannan abin ke cikin kwakwalwarsa ko ya girma ce san ubana ya hadu da kaza ya ba ya ce min ga dalili Allahu mun gane ko da sai yasa mu da muka yi sakaci su suna son sun san lo wannan lokacin lokaci ne da yadda ke ɗa. ko ɗaya za a yi sarrafa su yadda ake sun suka ce sun kafa nazare su a je a gwada musu raye-raye da kare-kare da wasanni ko kafin yi girma duk abin da ke kwakwalwarsa kenan in ya ya hau kujera ya samu ya gama sakandare ya samu certificate ya gama jami'a ko bai gama ba duk sa'an da ka dora shi shugaba ko gwamna ko wani dara ko menene ko wata kujera ka dora shi a kai wa kullu ina'in billazi fihi yanzahu ba haka bane ina ma nan kullu ina'in billazi fihi yanzahu hmm? Ko kowane koko ko ƙwarya da irin ruwan da yake ciki ake ake zuba ake yayyafa abin da ba shi zai iya ɗauka, zai iya bayarwa ba na duk wanda ka ka shi ne shugaba ko menene irin abin da yake cikin tunaninsa yake cikin kwakwalwarsa da shi zai ja jagoranci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya tsansa mai daraja a bakin sayyidina Husayn mai daraja sai ya cire da dino sannan sai ce ama alinka kai fi hasan ko sai kai baka san Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaquluna sadaka baka san alayen manzon Allah ba sa cin sadaka ba dan yaro kenan kankani aka ilmantar da shi wannan da kike da gidan manzon Allah muke tsakanin manzon Allah da jikansa waɗanda suke manzon Allah ya mutu sai da yake sayyida shabab ahli aljanna al-hasan wal husayn ba tagwaye bane ko ko tagwaye ne ba tagwaye bane ba ma cikin ba ko an haifi wannan kuma aka zo aka haifi wannan ko ko tare aka haife shi to suna ne ya dace suna ne ya dace haka nan in ka haifi ayyuka gwaye ka so ka sa haka da Hussein ko ka sa ko menene har ba haramu bane a shar'ance yace ama alamu ama alimta kai baka san أن Ala محمد lallai ليس الله عليه وسلم آل محمد لا يأكلون ma'ana ɗan yaro ƙanƙani ma manzon Allah baya sai ya sa haramun a yaro a shar'ance ya hukuncin yaro akwai alkalami a kansa yana da laifi to dan mai manzo Allah ya haka dan yaro karami ba shi da laifi kafin ɗaya balaga duk abin da ala Allah ba zai zana masa laifi ba ko in yayi abin da a zana ma iyayensa ko to amma dan a sanar shi cewa wannan abin ba daidai bane kuskure ne sai da ba ce ka tofar ba sai da manzo Allah ya saka ya tsansa daraja a cikin bakin sayyidina Hassan ko Husayn mai daraja ya cire dabino yace amma alimta anna ala muhammadin la ya'kuluna sadaka kai dan yaro baka san alayen mu ba sa cin sadaka ba ma'ana ka sani tun yanzu zaka zo ka dauki nauyi ba komai ne ne zaka je kai ba ka tantance da wutar jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a akwai abubuwan da za a hane ka akwai abubuwan da ake son kai to fadar da yake ala ama alinta anna ala muhammadin la ya'kuluna sadaka to su wane ne yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu malamai suka ce sune banu hashim khasfatan inda abi hanifa wa malik imamu malik da imamu abu hanifa suka ce banu hashim sune alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda shafi'i wurin imamu shafi'i kuma sune banu hashim wa banu al-muttalib sune banu hashim da banu al-muttalib وبه قال بعض المالكية يتي وأنس مالكية sun saba wa imamu malik kan cewa banu hashim din suka ce banu hashim ne da banu abdul muttalib da banu muttalib yanda ake tattauna ilimin kenan wannan malami ne wannan littafi hanafi ne amma ya kawo matsala sai kawo imamu malik har almajirai imamu malik kowanne ne saboda darajar su a cikin ilimi sai an dauko zance shi an ce ga abin da ya faɗa قال القاضي وقال بعضهم وقال بعض العلماء هم قريش كلها wayan su malamai suka ce duk quraishawa sun shiga cikin ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala asbar al-maliki al asbar manya manyan jigon almajiran malikiya suka ce hum banu qusay asbar nan kaga ya tsallake kenan imam malik yace banu hashim aka samu wani yace a'a banu hashim da banu muttalib asbar cikin malikiya yace sune banu qusay wa banu hashim هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وهاشم هو ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة فافهم من ذلك وفي التوجيه أشكل للشاف اللي أشكل في التوجيه وقالت المالكية مالكية أقوى بمبنجي فكان إن أكد ساو فأباني أشي قال مالكي da kalar malikiya qala maliku wannan suna da riwaya daga imamu malik abin da ya faɗa al-malikiyya sune almajirai waɗanda suka zo daga baya suka karanta fiqhul malikiya suka ɗauke shi mazhabi har suka zo suka shi imamu malik Allahu dan sai da ta matsala ta zo ta zamo har ibn al-qasim zancen sa ma ko aka ara shi shi ta kan zancen mali. ba haka ne ba haka ba haka ne saboda ba san waye Imam maliki ba wa qalat al-malikiyya malikiyya suka ce banu hashim alu wa ma fawqa zalik laysa bi ali bi al yace banu hashim alaye ne in aka je wurin dangantaka ibnu fulani ibnu fulani har aka je ibnu ghalib suka ce abin da ya sama da haka ba sa shiga cikin alaye wa fi ma bainahuma qawlani tsakanin zuwa ghalib ɗin da banu zuwa ghalib ɗin aka ce akwai zanci kuka guda biyu wurin malikiya kan wa asbar asbar yana cikin manyan malikiya yace hum ikratuhu al na alladhina nadahum hina anzala Allah wa anzir ashirataka al-aqrabina yace banu alayen manzon Allah sune waɗanda suke makusantarsa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wa anzir ashirataka al akrabina. da manzon Allah ya je haudu sun tsafa ya kira ya fulani ya safiya ya fatima ya fulani kul ishtarau anfusakum min Allah fa inni la an ankum min Allah shay'a ya safiya ya nana fatima ya wacce ya wani ya banu fulani kowanne a kowanne a cikin ku ya fanci kansa wurin Allah mana kowanne ya tashi gadan gadan yayi aiki ba na amfana muku komai wurin Allah ba ku yi aiki ba yace ya Fatima bintu Rasul bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sharri nafsaki fa inni la ughni anki min Allah shay'a kada ki zo ranar lahira mutane su zo da aiki ki zo ki ce ke sai sa haka yi manzo Allah ya sanar da su sai aka ce lokacin nan wa'anda manzo Allah ya kira su su ne alaye وهم آل عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي وغالب وقد قيل قريش كلها وقال ابن حبيب ابن حبيب من المالكية ينزحك وأن مسألة لنا أنا يكاد زنتي ولا في ولا مغنى هذا amma da ya gabanci kusan almajiran imamu malik ko kuwa malikiya ko kuwa imam da kansa an sha bamban wannan ya faɗi kaza kuma zanci kusan suna da ma'ana yana da suna da kima kaga sai ya dauko ba ta yi duk sa'an da kace babu mazhabi sai imam malik kai kuma mazhabin malikiya kai kuskure akwai kasan da suka fi kasar kai yawa su nawa ba san malikiya ba su ahnaf suka san akwai kasan da suka fi kasar kai yawa su ba san kuma ba shafiya kasan indonesia da malaysia duk shafiya suka san kai kadan za su yi hanafiya kasan india da pakistan da menene ma wara ahnaf duk da da bukhara da menene mazhabin abu hanifa suke yi wa'ansu kasashen shafi'iyya suke bi wa'ansu hanabila suke bi wa'ansu suke bin malikiya kowanne yana ganin limamin su shine daidai kowanne a cikin su ba ma'asumi a cikin malami sa'annan kowanne kuma imamun ne min a'immat ahli sunna kowanne mazhabinsa daidai ne amma babu wanda yake ma'asumi a cikin sa za a ce duk abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari daidai ne a'a mun ga yadda suke tafiya wa qala ibn hadith ibn habib min al-malikiyya yace la yadkhulu fi alihi man kana fawqa bani hashim yace duk sama da bani hashim ba zai shiga cikin alayen manzon Allah malamai duk abin da ya danganci Allah har wani irin wando har wani yaya manzon Allah ke sa takalmi yaya manzon Allah ke taji kansa babu abin da suka duk babu abin da muke karantawa sai dai hayaniya kawai wane ne zai shiga cikin alayen manzon Allah ko gogobar maya da ake yi aw من قصي aw ghairihi wa فسر ابن ibn ابن ibn al majishun shi ma ba maliki ne duk waɗannan jigo jigo manya manyan malaman malikiya shi nake magana wa mutarrif wa hasahu yace wannan maganganu da aka rawaito wurin manyan malikiya shine al imam sahawi ya rawaito an abi hanifa imamu abu hanifa as-sahawi yana cikin manya manyan malaman ahnaf mun gane ko وعلى قول أسبق لا يأخذها الخلفاء الثلاث معناه أكثر من شيء أسبق خلفاء الثلاثة بذات سربي صدقة بذات صدقة بسينا دون أبو بكر عمر عثمان جسم حضر من الله أشينا Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Abubakar Sadiq sai kaga kowanne a cikin sun je sun hadu ran kakan dangantakar yana cikewa su je su hadu daya wala Abdulrahman abdurrahman ibn auf shi ma ba zai karbi sadaka zakka ba kenan akan fadar akbar ولا سعيد بن ابي وقاص ولا طلحه ولا زبير ولا سعد ولا ابو عبيده وقال الاصح عندنا الحاق مواليهم بهم yace zance mafi inganci wurin ana, ma'ana mawalin alayen manzon Allah ko ma'alayen za a shigar da su a cikin alayen manzon Allah sallallahu saboda wata riwaya da ta zo fa inna maulal qawmi minhu wai suka ce a'a abinda ake nufi fa inna maulal qaum minhum fa inna ibna ukhti alqaum minhum ai dan yar uwar mutane tana yana cikin su yar ka ko yar ku sai kai aure ta haihu wannan dan aka ce za a shigar da shi a cikin su to imamu malik yana da fa'ida yace banuna banu abna'ina wa a banuhunna abna'ur rijalil aba'idi وبه قال الكوفيون da wannan akan wannan mazhabi malaman kufa suke in kaji ake kufiyuna in ba cikin nahau bane ko luga abinda ake nufi ahnaf kenan والثوري ده سفيان الثوري وعند المالكية وعند المالكية قولان يتي أول مالكية أنت مزنتي سكاو دابي لابن القاسم وأسبق ابن القاسم ده أسبق سكا أنت مزنتي سكاو دابي أسكنسو قال أسبق أسبق يتي ihtajantu ala ibn al-qasim bil hadith yace na kafa hujja na je wurin ibn al-qasim na kafa hujja cewa maula al-qaum minhu maula al-qaum minhu fa qala sai ibn al-qasim yace yanzu asbab yace cewa na je wurin ibn al-qasim nace to malikiya sun ai akwai hadisi da yake ibn to shine ibn al-qasim yake nufi fa qala sai ibn al-qasim yake jaa hadithun akhar wani hadisi ya zo yace me ibn ukhti al-qawm minhu yace ɗan yar mutane yana cikin su فكذلك حديث المولى وانما تفسير مولى القول منه في الفقه معناه وان ابن ابن مولى القول منه يتي في افسر اجل سوى ابن اخت القول منه haka malamai suke tafiya wannan ya fada wannan ya fada ba yadda za a yi sai an samu sabani mun fahimta wannan baya kushe wannan wannan baya zagin wannan babu man ba'a simarahu yace wani babu imam bukhari ya kawo wata matsala ta fiqh yace man ba a shimarahu wanda ya sayar da 'ya'yan itaciyarsa ai 'ya'yan amfanin gonarsa au nahlahu ko bishiyoyin dabino au ardahu ko kuwa a'a gonar kanta au zar'ahu ko shukarsa wa qad wajaba fihi al-usru aw sadaqa ma'ana kana da gona ko kana da 'ya'yan itaciya 'ya'yan itace ko kuwa shuka ka lokacin da zaka bada usuri ko zakka ya kai sa'ad da sai ka tashi sayar da wannan abin kana da gona ko dalilo ko ƴaƴan itace ko amfanin gona sai zakka ta wajaba ko sadaka sai kana son ka sayar da waɗannan abubuwan sai ce sai ka sayar abinka fa'adda zakata min ghairihi sai ka ba da zakka kana da wata dukiyar sai ka ɗebo wannan dukiyar ka ba da zakkan wannan abin da ka sayar in ba haka ba ai ba zai yi ba tunda kana da gona ko ko amfanin gona lokacin da zaka bada zakka wajibi ko usuri ya kai sai kace a'a za ka sayar to malamai suka ce malikiya suka ce a'a ba zai yi ba sai dai in kun yi shar'i wanda zai sanya ce na yadda zan saya ni na da zakka ko ko a'a kai ka fitar da zakka a cikin wata dukiyar taka daban amma in ba haka ba ai an kwari talakawa sai kaga kowa ya tara amfanin gona lokacin zakka zai saya aka ce sai ya halatta ka sayar amma abin da zaka yi sai ka fitar da zakkan ka bayar ko cikin wannan dukiyar ko cikin wata dukiyar ka daban duk yadda za a yi kada a cuci talakawa fa'addar zakata min zauri min ghairihi aw ba asmarahu wa lam tajid sadaka ko ko a a kana da ƴaƴan itace ƴaƴan ko ko amfanin gona ko dabino ko menene kafin sadaka kafin zakata wajaba sai ka sayar da abinka imamul bukhari sai bikinikin ka yayi وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيء الثمرة حتى يبدو صلاحها صلاحها يسمع يسمع من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسمع كذا كسير دعاء كتاب ووكي هار سيسين جاجاتين شو فلم يحضر البيع بعد الصلاة إمام البخاري يأي استنباتي أكون وانا حديث يسي أي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسي سيوا يأي كده كسير دعاء كتاب ووكو كو دبينكو كو أنفاني كو أعيش وكو حتى يبدو صلاحها sai in sun yi ja ma'ana duk sa'an da 'ya'yan itatuwa suke ba su kosa ba ba za a iya amincewa ba su da aibi ba sai in kosun kosa suka yi jajjakin lokacin za a yi amfani da su aka ce za ku iya sayarwa shi ne sai ai abin da manzon Allah ya aiki nan manzon Allah bai ce in zakka ta waje ba kada ka sayar ka koda za ka bayar a cikin wani abinciyar ba yace a'a manzon Allah bai faɗi haka ba akan haka Imam Bukhari ce ya halatta لا تريء الثمر حتى يبدو صلاحها فلم يعبر البيع بعد صلاحه من ذا الله بيهنا كسير دا أمفانين قولن كفوق وإعي إتات وكببايا سيجا قصبا العهد ولم يقص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجد يتي من ذا الله بيكيبا شواء واندا zakata waje ba ko ko wanda zakka ba ta waje ba a'a yace abin da dai aka hana kada ku sayar sai in sun so sun fara kosawa sun zama jaja ta inda wanda ya saya shi ma zai yi amfani ba zai kasara ba قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب آهته yace an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a sayar da ƴaƴan itatuwa har sai sun yi jaja sun yi kyau yace hata yabu salahu har sai salahinsa sa ya bayyana sai aka tambaye shi menene salahi har sai sai in ta yi jaja sai ƴaƴan sun koma sun kusa sun koma jaja قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في حديث اللي قباته قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار معناه ادل اكي نجي حتى تزهي حتى تزهي شيء ان شاء ja a'a babu hal yashari sadaqatahu yace wani babu imam bukhari yace shin ya halatta ka sai sadakar ka da ka bayar ma'ana ka ba mutane sadaka ko kyauta sa'annan kuma sai ka ga abin za a sayar ya halatta ka saya ko bai halatta ba ya halatta eh ya halatta ya halatta <laughs> imam al-bukhari ce wala ba'sa an yashtari sadaqatahu ghayruhu yace babu laifi sadakan da kai ka bayar wani ya saya amma kai da ka bayar ba za ka je ka saya ba li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna ma nahal mutasaddiqa khasatan an istira'i wa lam yanha ghayrahu yace ai manzon Allah hanin da yayi ya hana wanda ya bada sadaka ne kada ya saya amma wanda ba wanda ba shi ya bada sadaka ma zai iya saya akan haka in aka baka sadaka ka wadatu za ka iya sayarwa ko ba za ka iya sayarwa ba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقه. الله اكبر. an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa da ya kasance na bada labari cewa sayyidina Umar ya tasaddaka bi farasi sayyidina Umar ne ya bada sadakan doki yace gashi ya bada sadaka to wanda aka ba sadakar sai sai na Umar ya ya lura cewa wannan bai san darajar kiman abin da za a ba shi ba ya je kasuwa zai sayar watakila abin zai kama naira kaza aka ba shi sadaka wanda ya saya san kiman abin to shi da aka ba sadaka yana neman kuɗi zai je zai karya abin ya sayar bai san kiman abin ba sai sai na Umar ya ce wannan bai san kiman darajar wannan abin ba za shi ya tozarta abin ya sayar me zai hana saya to amma da suke sun san ba abin da zaka yi sai ka sai ka nemi umurci sai ka ga wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar da hankalinsa da tunaninsa da iliminsa inda ya bi sai dan baya bi amma shi da shi ya saurari sai ya saurari manzon Allah me ya faɗa me yake kawaje da huri ba sai sai na ya samu ya ga dokin da ya bayar sadaka kai da shi nan kasuwa ana sayarwa Fa'ara da arada an hu, sai ya nufi yana ya so ya sayi wannan doki kuma akan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wurin manzon Allah sassa amarahu yana yana neman shawarar manzon Allah ko me manzon Allah yake gani sadaka na bayar kuma ga za a je a sayar wanda na bayar din mabukaci ne yana so ya sayar zai karya abin da san darajarsa ba na iya saya sai manzon Allah yake la ta'ushi sadaka kada ka saya kada ka koma kada ka maida sadakar da kai fa bi zalika kana ibn umar to tun daga wannan lokacin abdullahi dan umar radiyallahu anhu la yatruku an yubta'a shay'an sadaka bi illa ja'alahu sadaka sadakatan duk abin da ya bayar sadaka aka je aka sayo masa sai dauka kuma ya bayar sadaka ba zai yadda ya mallaki wannan abin ba tunda manzon Allah ya ce la ta'ud fi kika. dama abinda suke so su ji mai manzon Allah ya faɗa in kai aiki da abinda manzon Allah ya faɗa nan ne Allah zai sa ma albarka a cikin rayuwarka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تقل في صدقتك وإن أعتاكه بدرهم fa innal a'ida fi sadaqatihi kal a'idi fi qaidihi babu abin da addinin musulunci ke suna musulmai shine daukaka izza da buwaya da daukaka addinin musulunci baya son kaskanci baya kaskanci baya goyon bayan kaskanci da wulakanci da rashin mutunci shine aka ce an karbo daga Salim daga Abdullahi da Umar yace sami'tu Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu Abdullahi da Umar yace naji sai na Umar yana faɗa cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah yace na ba wani sadaka sadakan abar hawa a cikin zai hau zuwa yakin fi yakin da addinin Allah fa azahu alladhi kana mu. sai wanda aka ba sadakar din ya zai zai to zartar da wannan abar hawan da aka bashi shine duk da Allah mutum yake da bukata ka abu mai tsada ka bashi shi kuɗin yake so sai zai karya ya tsaya فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برفقه sai sai na umar yake sai na zaci cewa wannan bai san kiman darajar wannan abin ba za ce karya ne ya sayar sai ya so ya saya fa sa'altu nabiy sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzo Allah ce la tashtari kada ka saya wa la taqul fi sadaqatika kada ka koma a cikin sadakarka wa in ataka bi dirhami ko da ya baka da dirhami dai sai ga ya sayar ma sadaka sayar Allahu akbar fa inna ba ta dan mas'alan ba ta take ba duk abin da yake kaskanci ka shiga ciki duk abin da ka samu ba shi da albarka haka manzo Allah duk abin da ka samu ba shi da albarka abin da yake da albarka shine ka nemi halal ko min kankancin ko min kankancin halal ko min wahalar da ke ciki in kana so ka lura ka gani kai lissafi baya da aka wuce duk shekaru ba ba su ne minawar ko iyaye da kakanni da hannu suke nema noma da wanki ko aka tara dalar ne aka ciyar da Najeriya duk baki daya a Lagos kanta da me aka gina ta da gyara biyar da dalar gida da auduga akwai injinan noma a lokacin da me aka yi da hannu hannu ya kanta a gaji a zo a share guri a ci halar sai Allah ya saka mai albarka sai da aka fashe da kwangila ta ƙarya da hota ta ƙarya da magudi da duk za ka samu miliyoyin mai kasar ta iya tafi nan eh, a auna a gani lokacin da ake ci da gumi suwa da wadawa suka gina mai da ne da ne da duk abubuwan da sun aka sani an gina a Najeriya da ne aka gina da man fetur aka gina jami'an Ahmadu Bello da man fetur aka gina Kaduna Polytechnic da gina da man fetur aka gina da ne aka gina da gumi ko haka aka yi duk waɗannan abubuwa masu alfanu za ka gani yanzu Najeriya tana da kuɗi ya fi duniya ya fi duk zamanin da suka bai za ta gina ABU yanzu Najeriya za ta gama idan ta gina ABU ɗaya irin ABU ne za ta kashe nawa za ta kashe nawa zai san tallafa ta kuma za a iya yi ma waɗanda suke wancan zamanin ba su damu da sai sun ci haramun ba ko sun tara dukiya abinda ake so a bar tarihi a taimaka wa kasa a al'umma kishin kasa kenan har mutum ya je musu ba abin da ya bari yanzu da idanun mutane kansu ya waye suka san hanyar zata da barna za a gina abu ne duk da shi miliyan ɗaya sai a sa miliyan ashirin miliyan ashirin din nan abin da za a gina duk rabin miliyan shi kenan ka kan a gama gini ko wanda aka gina yana rushewa me kina aka yanzu mutane kansu ya waye an san hanyar samun su samun kuɗi tara kuɗi kuma ga dukiyar me aka yi eh? ba komai ba komai ba cikin murtala ko ba gidan murtala ba kudin mai aka gina su ba cikin murtala ko to yanzu da akwai ma akwai cikin gina shi kawai yanzu za a gina shi ga cikin kashi yanzu aka ce za a gina irin su a kawo kayan aiki din nawa zai tallafa naira nawa zai tallafa miliyan nawa sai fanti ka ce eh to duk dukiyar da ake da shi kenan sai kowa ya tara ya kai kusan turai ya ajiye da duk tunanin kenan illa iyaka babu dabara fa innal a'ida fi sadaqatihi yace saboda wanda ke komawa a cikin sadakarsa kal kan a'idi fi qaihi kamar kare ne kariya kai haras kuma taje tana cin abinci ko ga misalin da manzon Allah ya kawo ko kasanta kenan ko ma'ana duk abin da shari'a take kazanta ce wallahi ka guje ta ka guje shi in ba haka ba za ka samu lafiya ba duk yake da kaza tara Allah nabi sallallahu alaihi wasallam kih kih ko ka ka au kahin kahin au kahin kah kowace za ka yi liyasraha ثم قال يا إذا يا أبو الأوكا وانشر رواية أكثر شيء من الله يساها من سيسيري وانشر رواية تيمشي وانا رواية تبين تشي وانين تشي الحسن كو الحسن بن علي زالنا وانا رواية أكثر مبياني من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيري كفن كفن كو كفن saboda ɗan ya tofar da abin da ya saka baki shi sa'annan sai ce amma sha'arta anna yace baka san cewa mu la sadaka baka san mu ba ma cin sadaka ba baka san Allah ya daraja ka ya karrama ka ba dan me zaka ji cikin dakkin mutane sadaka din nan da ka sani menene inna ma hiya awsafun nas haka manzo Allah haka aka zakar aka cire din nan an cire ne da shi a cikin dukiyar mutane dan a tsarkake yasa duk dukiyar da ba a cikin da zakka a cikin wallahi yana tare da dagwalo da najasa da da ki har ne ke ban duniya bukata sa ba za ta biya ba ba zai taba wadatuwa ba har abada dan an ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhi inna salataka sakanun lahum ka karbi zakka a cikin dukiyar su dan ne ka tsarkake su ka tsarkake su ka tsarkake su ma'ana dukiyar da ba a bada zakata wallahi da kike babu sadaqati ala mawali azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama to yace kuma shin maula yantattun eh, bayan matan manzon Allah za a ba su sadaka ko kuma ba za a ba su sadaka ba shin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin wanda za a ba sadaka ko ba sa ciki eh suna cikin ko ba sa ciki eh za su ya halatta su sadaka ko bai halatta ba eh saboda me eh a ah, saboda annabi bai ci ba ma'ana waɗannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin alayen eh suna ci ko ba ta ci ba ta kici in ka fada baki ɗaya suna ciki za ka yi kuskure in ka ce ba sa ciki za ka yi kuskure saboda maganan manyan malaman malikiya waɗansu suka ce waɗanda suka haɗu da manzon Allah wani kusai wani kila mai ne da bai duk su shiga sayyidina abubakar sun hadu da manzon Allah yar sayyidina abubakar ita ba ta ci sayyidina umar sun hadu da manzon Allah akan waɗanda suka ce kula fa'us salata ko dama sayyidina ali shi ba sai an magana ba dama shi dan gida ne kenan ba haka bane akan malaman da suka faɗa cewa kula fa'ul arba suna ci ba za su karbi sadaka ba to yar sayyidina umar ne ko tana ciko ba ta ci na sayyidina abubakar tana ciko ba ta ci to sauran mace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hindi su su ummu salama su wa'anda babu jini su ba ba za su yi ke sa kafin ka tabbatar ko ka kore sai ka sake bin zantuttukan malamai ka tattace ka bincika sa'annan ka lokaci eh ko a'a haka ake ilimi قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أوصيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لانتفعت بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أصلها mahallin shahid na imam al-bukhari shine usiyatha sadaqatan min as-sadaqa an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ga wata akuya muke ta mutu wannan akuya sadaka ce aka kawo aka ba wata yantattar eh, eh, baiwa ta maimuna maimuna matan manzon Allah